العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين ده حدود جماد الثانية هجرا من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جبودا تدري حدود أربعين ده أكو wanda ya daidai da 27 ga watan 1 miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato nida'atul rahman li asli ahli iman wanda an sani mun sha maimaitawa saboda kasancewa mun yi wasu nida'atul rahman din wannan shi a wannan ne wanda Sheikh Muhammad Abdul Afi Al-Buhairi ya rubuta saboda ka wannan shine abun nan din su yau za mu yi magana kan annida rakam wahid wa ishirin wato wannan kira na ashirin da ɗaya wujubul adli wa hurmati ittiba'il hawa wannan babi zai nuna mana wajabcin yin adalci da kuma haramcin bin son rai idan mutum ya bi son rai ya gama yawo wasu masu abun nan suna cewa innal hawa na minal hawa kulli basmuhu fa'iza hawaita faƙad laƙita nan cewa innal hawan innal hawa wai hawan minal hawa asalin wulakanta ya samo sunan shi daga hawa ne wasu suka ce nunul hawani masaruka wai nunun ta wulakanta an sace ta ne asalinta daga hawa hawa hawan ne to ina aka ce innal hawa na minal hawa wato shi ita tozarta ta samo asali ne daga hawa da bin son rai wato shi ne nan fa'ira hawaita na aka biyayen da kai son rai kai abin da kaga dama Hawa nan ta riga ka gamu da tozarci dan in mutum yana son tozarci to ya bi son rashi. shi don mutum ya riga ya bi son rashi, shi to ko zai ga tozarci an ce duk wanda ya miƙe kafa ya aikata abin da ya ga dama to kuwa zai naɗa ƙafa ya sha wulakanci ya sha ƙasƙanci ya tozarta sau da ka hawa hawa ne innal hawa na minal hawa kuli muhu asalin tozarta daga hawa ne an canza sunan ne ko aka cire nunul hawa ne fai za hawaita ta yayin da kai son rai faƙad lafita hawa nan to kaga maganin wulakanci wannan shi ne babin da haka za a yi magana akan adalci wa hurmati tiba'il hawa da haramcin bin son rai a'udhu billahi minash shaitanin rabi ya na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala kunu qawwamina bil qisti ku kasance masu tsayuwa da adalci ku yi adalci shuhada lillah ku ba da shaida saboda Allah idan aka ce ku zo ku faɗi gaskiya to ku faɗi gaskiya walau ala anfusihim ko anfusikum ko da akan kawunan ku ne kai ne baka da gaskiya ka ce ni ne bani da gaskiya ku duba nan cikin tarihi sayyidina Abubakar fa da sayyidina Umar radiyallahu anhuma suka samu sabani sayyidina Abubakar ya ba Umar hakuri yace ni ne bani da gaskiya ya hakuri Umar yace ba zai yi hakuri ba yace kai hakuri yace ba zan hakura ba kuma gashi su ne aka kulla masu abota a Madina sayyidina Abubakar sayyidina Umar radiyallahu anhuma yanzu gashi sun samu don mutane yan adam ne dole wata rana za ka yi mutum kuskure za ka yi mutum ba daidai ba wata rama ganganci za ka yi amma duk da haka kuma a matsayi tun da an san matsayin mu yan adam ne sai mutum ya kau da kai sau da haka sai na umar ya ce ba zai haƙuri ba sai sai abubakar ya tafi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ganshi cikin damuwa ya ce wa ya taba man kai ya ce ba wani abu bane dan abu ne ya gudana tsakanin mu na mutuntaka ni da ni da dan uwana Umar amma na bashi haƙuri. ya ki hakura na ce ya yi hakuri ya ce ba zai hakura ba ya ce to wari ya tadda ni wari ya zo ka ba shi hakuri ya ki hakura ya ce yi ce to wari ko ya zo ana nan kawai sai ga sayyidina Umar ya ma bi ta gidan sayyidina Abubakar ya ba shi hakuri aka tara baya nan Ya ce to aiko ya ka abu ya baci ya riga ya tafi manzon wajen manzon Allah na kausan in ya je gaban manzon Allah yana fushi to manzon Allah ma sai ya yi fushi saboda fushin sa haka kawai aka yi dan haka da ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar na zama ya ce ba za ku ban man mutumin nan nawa ba ba za ku kyale man shi ba ko kada fa ku manta lokacin da ya bi ni dukkan ku kun ni ya ɗauki dukiyarsa ya bani a lokacin da kowa ya hana ni tashi ya bi ni a lokacin da kowa bai bi ni ba ba za ku ban man shi ba har na abubakar da ya ga manzon Allah ya yi fushi ya koma yana ce a yi haƙuri ya rasulullah ni ne mai ba daidai ba gaskiya ni ne ba ni da gaskiya kai hakuri. ya ce ku kyale man mutumin nan wallahi ku bashi ku kyale shi duk wanda ya taba man kai ba zan bashi ba yanzu Allah ya faɗa mai tsanani to kun ga irin wannan saboda haka shi sai na Abubakar ya ce har sai da hankalin shi ya tashi saboda yadda ya manzon Allah ya fushi saboda taba shi da haka to amma abin da muke so nan muhallu shahid ku kalla sai ya rika cewa ni ne bani da gaskiya ya rasulullah gaskiya laifin nan nawa ne ni ne mai ba daidai ba shi yasa ma na bashi hakuri kafin nan amma annabi bai saurare ba ya ce ku kyale man sahabi na dai ya fito ko to kaga wannan ya ka gani dan haka amma da muke so mahallu shahid mutum ko kai ne ka san baka da gaskiya idan aka zo ana so ai adalci ka ce ni ne wani da gaskiya Za ka ni ne ko a kanka ne a dai ne ko mahaifanka ne ma mahaifanka ne ba su da gaskiya suka ce gaskiya ba ba za a goyi bayan ku ba a nan ba daidai ku kai ba sau da aka mutumin nan ku ba shi hakin shi kada ku rike kayan wani wannan matsala ne ku ba shi hakkin shi a nan wurin dai ba hakkin ku ba ne wannan a ba shi to an yi maganan kan kama an yi maganan iyaye to ina maganan wasu sai aka ce wal aqrabin ko kuma yan uwanka na kusa su ne ba su da gaskiya ka ce ba ku da gaskiya saboda haka mu abinda muke so a san mu da shi kenan ba mu arewacin ci ya dame mu ko kudanci ko menene ba ai adalci kawai shi ya dame mu mu ba ma maganan wai kawai ai rashin gaskiya dan arewa ne a dauki abin da bai cancanta ba ba arewa amma ai mana adalci kawai shine magana mana sanin ya kamata a auna a gane a gama sanin suwa suka fi yawa suwa suka fi wahala suwa suka fi abin nan kadiba fa a nan kasan aka zo ana analyzing cewa a Lagos wanda yake ba shi da komi wanda ya fi kowa kaskancin talauci shine mutumin da bai iya samun dala biyu a rana bai mallaki dala biyu ba dala biyu yanzu ta kai nawa ta fi dubu ɗaya fa ko ba tafi ba to wai wannan talaka shi ne wanda shi ya rasa dubu ɗaya a can a lagos wanda yake da talauci wanda suke kallo a matsayin talaka na ƙarshe shi ne wanda ya rasa dala biyu a rana a yayin da mu wani nan sai ya rasa naira ashirin a sati kuma ba damu ba mu ba a kuka saboda damuwa mu to amma na adalci kenan a can wanda ya rasa dubu ɗaya a rana ƙaranci wai shi ne talaka mu kuma a nan wajenmu wani ya rasa naira ashirin a sati guda to wani irin tattalin arziki ne wannan ya mana adalci mu ba mana adalci ba abubuwa ne ga sunan a aikace nan na bada misali nan a tashar jirgi ga tashar jirgin mu nan wajen sauka ga ta nan rigasa muna gani ga wadda aka yi a can abuja muna gani aka tashi aka yi wata a lagos ita kaman ba a nan kasan take ba kuma shugaban kasa ɗaya minista ɗaya shi shugaban kasa shi ya je buɗe waccan to bai ga wannan ba nan sai a zo a fasa wannan mu ma ai wannan mai kyau Tun da wannan kam kaman ka ce ne an yi ta mutane a can nan kuma an yi ta aladu abinda aka yi wani kenan ko muna gani ko muna da 'yan majalisa muna da 'yan sanatoci muna da kowa muna da wakilai muna da ambassadors muna da komi da an ce an raba an ba mu ma daidai da mu amma mu an ba mu marasa amfani wanda ba san ciyan mu ba san ciyan addinin mu ba to bin kai ta bin abubuwan haka za ka yi ta gani to a mana adalci mana ba mu ci a zalunce su ba amma mu ma a mana adalci a san mu ma mutane ne su ma mutane ne yan kasa ne su ma mu ma yan ƙasa ne arzikin kasan nan kuma a raba mu ma ba mu namu shine abin da muke magana kai kullum kuma an magana ce mun zagi gwamnati mu ta mana za mu zage ta amma a yi mutane adalci mana mu ba ta maka a ɗauko a bamu ba amma a yi ma 'yan kasan adalci in ana raban arziki ko ina a raba kowa a bashi daidai ka shi daidai yawan jama'an shi daidai ka shi daidai bukatun shi daidai ka waɗancan an gina masu an gina masu an gyara an gama lagos an gina ta tun shekaru nawa an gina ta in ka tafi can kamar ba ƙasar kake ba to kuma sai a haɗa ta da jigawa sai ita ma jigawa a zo a gina ta sai a yi mata abin da ya kamata a yi tun da can sun samu ba dole in an zo ka so kuma ta ƙara masu ba a abin da waɗannan suke bukata waɗancan ba su da bukata ko a cikin gidanka ne 'ya'yanka wannan yana university yana bukata a sai mai kwamfuta yana bukata a sai mai abu wannan dan jariri ne yana buƙatar cakulet sai ka haɗo su duka ka so masu kwamfuta kai daidai din kai adalci kenan wannan iyakar ta ko magana yake yara nan in suna magana yanzu nin yanzu nan yan ƙananan yara ina hira da su wani lokaci in tambayi mutum zan hararo inda manya ne wani da an tambayi shi aka ce yayi dariya yayi dariya kace me kake so a so ma sai ya ce ko ce golden moon <laughs> yake so a so mai ya kan bukata shi kenan to yanzu ka hada shi da wanda ke makaranta university shi wannan bai fara ba iya bukatar shi complex ranar nan sai da muka tafi da wata nan muna cikin mota ina zanne ranar na aje ta nan suka daukan duka nima na shiga mota aka tafi ina zaune a gaba da muka tafi muka tafi muka tafi sai na ce mata tana ta dariya sai na ce me kike so a sai maki kin an yi kokin yi kokari makaranta me kike so a sai mata sai ta ce prostate abin da ta ce kenan to yanzu a kwatanta tunaninta da na abin nan kama haka fa muke kowa bukatar shi za a kalla menene babban abin da ya dame yanzu sai a mai maganin wannan ko cikin yara ne haka ake kallo kuma uwa wannan sai ta zo misali da wannan ta ce custard wannan ta ce computer sai ita kuma uwar ta ce ita ma sai an so mata computer tun da daidai ya'ya ne an so masu abin da a'a sai ki jirarar da taki kake da bukatar computer sai a so mata ita ma shine adalci ku lura da waɗannan domin gaskiyan magana ba mu gane wannan ba wani lokaci sai a yi rashin adalci yanzu wadda take da 'yar karama misali irin wannan ko ɗan karami babban ya ce kwamfuta ita ma sai ta je ta ƙwaƙwalo wani abu ta ce dole sai an sai mai tun da aka sai ma wancan kwamfuta ko ko ta mara ita ce to tun da an sai ma wancan kwamfuta shi kuma wannan a sai mai keke shine an yi adalci to keke ana kwatanta shi da bukatar wancan ta makaranta shi da yake da ita kuma wannan a ci a sai mai keke shi kuma daidai yake da wancan tun an sai mai wancan kai haka ba muke to bari dai kada mu karatun kafin karatun to amma in ka kalla har a nationally in ka kalli national level ka kalli abu mu dai ba a yi mana adalci gaskiya magana ba a yi mana adalci shine magana ta gaskiya ba a yi mana adalci saboda ga bukatunmu nan ga yawa ga talauci ga musifa banda kashe-kashe da ake ta kashe mu ana ta kashe mana mutane a can ɓangaren ba a yi kuma ƙasar nan guda ɗaya ce shugaban ƙasa ɗaya duka waɗannan service chiefs kuma duk aikinsu ɗaya ne duk na ƙasa ne a can lafiya lau a nan matsala kuma duka service ɗin duk iri ɗaya ne duk su ne shugabanni to sannan kuma a zo talauci kadiba fa a ce maka wai lagos shine wanda ya fi talauci wanda ake gani shine yana nan to the barest level na na talauci shine wanda zai rasa dala biyu misali bai iya samun dala biyu a rana kuma dala biyu ne wajen ne mu kuma nan mutum sai ya rasa naira ashirin ya sati guda ya samu naira ashirin ko babu naira ashirin fa mutum ya yi sati guda bai same ta ba kuma yana da iyali yana da wurin zama yana da bukatar kaza yana da bukatar kaza kuma al'umman da yake tare da su akwai manya-manya wanda suna da wadata sai su ɗebi kuɗi su ɓata su a banza gidan biki ya ɗabi kuɗi a zo bikin ɗiyar ta liƙa dala yana zubar da daloli ga ‘yan uwanka bane jinsina bane jildatina ‘yan uwanmu amma mutum yana fama da masifaffen talauci wani na zubar da kuɗi a banza ya ɗabi daloli ya ta liƙa ma makaɗa makaɗan nan su kansu ba talakawa ba ne su kansu za su iya yin taimako ma amma mutum su zo suna rawa ana saɓan Allah mutum yana liƙa dala ma ba ma naira ba ya fi ƙarfin ya liƙa naira sai dai ya dinga liƙa dala ana rawa yana liƙa dala ga 'yan uwansa nan na jini wasu na mutuwa da yunwa wannan wani irin dabbanci ne to wannan shine abin da ake so mu lura waɗannan ayoyi suna sai dai karatun ba daɗi amma dai haka za a ji shi sau da aka waɗannan ku yi adalcin nan ko da in yakun ganiyan au faqiran idan kana ganin shi wannan mawadaci ne kada saboda yana da mawadata ka ji haushin shi ka ce dama kana fata Allah ya turo wata masifa ta faɗo mai ba ruwanka da wannan kai dai yanzu masa adalci saboda wadatar shi kada ka ce saboda haka kana ganin girmansa ko kuma kana son dama masifa ta zame shi ko ko saboda kana ganin shi mawadaci ne bai kamata a ce yayi abun kunya ba duk ko ta wani bangare za ta iya dauka in ka gan shi mawadaci kada ka ce shi ke da gaskiya in bai da gaskiya ko in ka gan shi mawadaci kada haushin bai baka ba Ya sa ka ji fadin gaskiya ka ce ai dama kana jira masifa ta samai au faqiran ko kuma talaka ne shi kuma kada tausayin shi na zama talaka ya rude ka ka ce ai abin tausayi ne yanzu aka yi mai hukunci ya zai yi Faɗi gaskiya kada kuma dama dan kana ganin shi fakiri bai da komi ka ce dama can me amfanin shi ma kawai bari kai mai hukunci ko na karya ne dan ka san ba abin da zai ma to dukkan su da fakirin da mawadacin wallahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta da su shi ya fi sanin su shi ya san abin da ya sa ya mawadaci mawadaci shi ya san abin da ya sa ya bar talaka kuma talaka Allah yana da hikima kuma dukkansu bayansa ne yana da iko a kansu yana abin da yake so a kansu don kada ka tuci mutum dan ka gan mawadaci kada ka ji tausayin shi dan ka gan shi fakiri kuma kada ka tozarta shi dan ka gan shi fakiri kada kuma ka girmama shi ko bai da gaskiya dan ka gan shi mawadaci kawai ka adalci ku adalci ko abin da ake so fallahu aula bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son rai wanda zai hana ku kuyi adalci ku adalci kada son rai da son zuciya ku ya hana ku kuyi gaskiya ko kuyi adalci eh dilu ku adalci kawai wannan ku yi adalci kada son zuciyar nan ya hana ku yi adalci kada ku bi son ranku ya hana ku adalci wa in talu in ko kuka kauda kai a wata wuridu ko kuka juya baya kuka kiga gaskiya kuka ƙi abin da Allah baraka wa ta'ala ya umarce ku da shi kuka juya kuka kau da kai kuka ba da baya kuka ƙi yin gaskiya fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ku sani Allah baraka wa ta'ala zai ba da labarin duk abin da kuka aikata yana sane da komi in ko zai ba da labari to fa yujazikum kenan zai saka muku da abin da kuka aikata in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun aljaza'u min jinsil amal ya fito ko waɗannan su ne ayoyi kamar yadda malamai kawo su tafsirinsu a gurguje kafin mu shiga cikin bayanin malamai tafsiratun wa bayani ga faɗakarwa nan da jawo hankali da bayani kala sahibu zilal wannan malam malamai zilal qur'an wannan sayyid kutub kenan ya ce wa yabda'u ad-darsu bina aljama'a jamaa wannan darasin hmm? bida'an ko bi nida al wannan darasi zai fara mana ne binida'il jama'a almu'mina da kira na jama'a mu'minai tunda cewa aka ya ayyuhal ladina amanu almu'mina ila nuhudi bi takalifi ai daurina akan muzabura mu lura da abin da ke kan mu na nauyi abubuwan da ya cancanta mu yi fi iqamatil adli bainan nasi wajen tsaye da adalci a tsakanin mutane ala nahwil farid alladhi lam yaqum illa ala yadi hadhihi jama'a akan wani irin tsari wanda yake na daban wanda ba taba ganin shi ba sai ta hannun wannan al'umma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta hanyar babban wannan malami na tarbiyya al-islamiyya shine rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam alladhi lam yaqum ala ay ala yadin ayadi hadhihi al-jama'a wanda baya a hannun wannan jama'a farko shine al-adl alladhi tata'amalu fihi ma Allah mubasharatan akwai wannan ka kalli kanka amma wannan ba hannun kowa yake ba ai adalci ne wanda za ka yi kai tsaye kai da Allah tabaraka wa ta'ala kai makanka adalci ba adalcin ka wanda ya kai irin ka yadda ka ba da haƙƙin Allah inda ya cancanta ka kada shi da kowa wa tukhlisuhu min kulli atifatin aw hawan aw maslaha mutajarrida min kulli tibarin ghayru taqwallahi wa marbatihi wanda za ka yi ka tsame wannan abun naka da duk wata atifa atifa shine wujidan lokacin da ka ji haushi kusan da aka baka haushi ka daina tunanin wannan in zaka yi hukunci wajen abu kai adalci ko an baka haushi ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba au hawan ko son rai au maslaha ko wani abu da kake ganin na maslahar maslaharka mutajarridatun min kulli itibari ka fitar da shi daga kowane abun lura kowane tunani da za ka yi in ba ghairu taqwallahi wa mardatihi in ba neman yarda Allah ba ba neman abun nan ba ba tsoron Allah ba ba neman yarda sa ba duk wani abu da za ka ka wurgar da shi kada son rai kada atifa kada maslaha ta sa kai tunanin kai ba daidai ba kawai duk wanda abun da zai zo ma wanda zai sa kai ba daidai ba ka wurgar da shi in dai ba tsoron Allah bane ko neman yarda Allah yabda'u hadha ad-dars ay binida al-mu'minin saboda haka wannan darasi ya fara da kiran mu'minai li yaqumul adla fi hadhihi sura saboda su zo su tsaye da adalci da irin wannan sura wa munazzilu hadha alkitab ya'lamu haqiqatal mujahadati shaqa wanda ya saukar da wannan littafi ya san haƙiƙanin abin da ke da wahala ya san abin da kuma za a iya allati tatakaffaluha a iqamatul adli eh tatakallafuha eh allati tata kallafuha ita wannan iqamatul adli ala hadha nahwi wanda wannan tsaida wannan adalci a irin wannan hanya yake nema ko yake dora wa mutane su yi wa fi nafsil bashariyya da afuha al ma'ruf bayan kuma a cikin ran dan adam ai an san dan adam akwai rauni na dabi'a shine ma muka bada misali a can da aka samu kamar sayyidina Abubakar da kuma sai na wannan umar tunda su ne zababbin al'umman nan nan ba ta farko bayan manzon Allah in aka cire manzon Allah daga nan sai na abokan sai sai na umar to kuma su ne zababbin al'umma ma rauni ya sami akwai lokacin da aka zo ana maganan yakin badar ko ko sadda ake maganan yakin an yi yaki an kamo bayin wannan gazwatu hunain ko aka zo ana neman shawara ya za a yi da su ya za a yi da su umar ya ce a kakkashe su sai na abubakar ya ce kada kakkashe su kaza kaza daga na na abubakar ya ce hmm? badar na abubakar ya zo ya ce kai dai umar na lura da duk lokacin da na ce kaza sai ka saba man sai ka ya ce ba saba ma fahimta ce ake aka daga murya nan ma Allah baraka wata ala ya kawo cewa ka a taga sauti gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duka neman maslaha ne neman mafita ne to yau idan su waɗannan zababbi irin wannan abu ya gitta tsakaninsu a matsayinsu na zababbi wannan yake nuna rauninmu na 'yan adam za mu iya samun waɗannan abubuwa su gitta amma duk da haka ko sun gitta to ba fa inda za a koma sai littafin Allah wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul a da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai a koma can wa waqifuha tijaha zatiha yadda waɗannan abubuwa suke su 'yan adam suna da tsifa a ɓangaren zatin su kowa yana son kanshi wa al aqaribi da kuma wajen yan uwanka kana son yan uwanka kowa na son yan uwansa wa tijahad da'af haka nan bangaren masu rauni kuma min al mutaqabina wa tijahal aqwa ta waɗanda su ake ganin ba su da komi ba su da wani abu asali ma su koyaushe ma ba su da shi nema ma suke su samu yadda za su rayu wa tijahal aqwiya aidan haka nan ta bangaren masu kuɗi ko masu karfi mawadata wa tijahal walidaini wal aqrabin haka nan ta wajen bangaren mahaifa ko wajen abin nan in ‘yan uwan mutum kusa mutum zai iya kallon wannan wace ja halfakiri wal gani da kuma bangaren mawadaci da wanda yake ba shi da shi sannan dai nukta nukta da yawa tijahal mawaddati wa tijahal shan'an akwai kuma bangaren wanda kake kauna akwai ɓangaren wanda baka kaunarsa kana jin haushi to ana samun wannan an samu maganar shaida ويعلم أن التجرد من kullihi ya يحتاج إلى jihadin شاق kuma yi mana bayanin cewa mutum ya fita daga wannan matsalolin a ce ba ka kallon danginka ba ka kallon 'ya'yanka ba ka kallon kaza ba da yawa wani lokaci za a zo misali mutum yana shugaba a ce shi ya ce to shi yana jin tsoron Allah shi dai ba zai taɓa kayan mutane ba to amma kuma ya ba ƴaƴansa da matansa suna ta tabawa ya ce ba ruwa na ranan da aka zo a ke ku a kama daidai ne haka sai ka kama hannun zalimi inda za ka yi za ka zo kana ganin mutum yana yin ba daidai ba ka ce duk wanda ya ɗebo da zafi bakin shi kai da ka bari ya kurɓa ba kana iya hana shi ka bari ya kurɓa da zafi ka ce tunda ya ɗebo da zafi bakin shi wannan arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wala ya yadurruka jahil jahilta mhm. eh, haka ne ko na na o kai sai ka to a kyale su wani ta na kaji sarar shugaban sabaru yau ya ce ya kore kama daga gidan <laughs> ya ce lalle nan kan yau kun raba gari gidan sabarun nan yau ina an kore malami daga gidan sabarun shugaban sabaru ya ce a nan dai sun kun raba gari haba malamin ba da gaske wani za a hana ba da gaske wani ai in ka tashi ka ce wani abin mutum ya gagare wani abin bai gagare shi ba ba komai ne ke gagara mutum ba sai dai wani abin ya kyale har ya katutun da ba zai iya tare shi ba kuma watakila abu ya girma ya katutu aha amma yanzu cikin gidanka aka ce matakka na shigo da abin da baka so ka kasa tarewa duk in baka nan sai ta shigo da shi in ka kore ta gidansu ba sai ta ci gaba da an san ka kore ta gidansu ta ci gaba da bin ta gidanka dan gidan na'am waye dawo da ita iyaye ba ta kwaru ba ne dama to a bari sai an kai karshe tun da ka to kalota korar da aka yi wata dama na ta dawo ne ba aure ake ba ko ko zama ake haka nan aure ne sai ka ce ba ka yi to daga nan sai yaya ba da gaske wani abin ba da gaske wani ka auna ka gani ka duba na abubakar matar shi fa tana cikin gidan shi yana aure da ita kuma ba ba daidai aka yi ba shi ake biya kudin allowance din shi na lokacin kuma ba a faɓa da ba sayyidina abubakar allowance ba sai da aka ga za a samu matsala a mulki a matsayin da aka bashi domin yana kan kujerar nan sai kuma ya tafi cikin wata unguwa ya tatso ma yara nono shi yake tatso masu nono marayu ne amma kullum shi ke zuwa gidansu ya tatsan masu dabbobin su sha nono kafin ya zama khalifa da ya zama khalifa sai yaran nan suka fashe da kuka suka ce yau yau mai tatsa mana nono yau, ya zama khalifa zai tatsa mana nono sai ya ji sai ce kada ku damu matsayin da na samu ba zai sa ya canza ni da ne maku aikin da nake ba gabanin wannan sai kullum sai ya zo ya tatsi nono na yana khalifa da aiki yayi mai yawa sai ya rika ba su shawara kuna so in tatsan maku da safe kuma da yamma in tatsan maku ko ku kun yarda wata ran in tatsan maku da yawa saboda ba sai na dawo da yamma ba wata ran sai su ce sun yarda wata ran su ce mun fi so mu sha sabo da safe mun fi so mu sha sabo da yamma ce zan dawo radda kuma suka gana ma su ce yau in ka tatsan mana da safe ba sai ka dawo da yamma ba ya ce an gama ka ji fa to sannan kuma ga kayan shi da yake kasawa yana da kasuwancin shi yana da sana'o'in shi to kuma sai ya tafi can kuma bayan ya yi wannan to sai a zo majalisar khalifa baya nan a zo ga abu rikici ya zo shi yana wurin harkokin shi. a zo ga wannan ya tafi harkokin shi, sahabbai suka zauna suka ittifaki ya za mu yi sai ka ce abin da za a yi na farko a rangwanta mai wajen wancan sana'o'in shi ya samu wanda zai sa a can nan kuma a rika ba bashi wani abu da zai rika ciyar da iyalin shi ba sai ya je can ba sai ya ta zuwa neman abun nan ba akai akai da shi da yaki daga ba suka taru suka ittifaqi suka ce idan aka biye ma aka biye ma kuma ba za ka zauna kujer abubuwa za su farkwace za a rusa kuma matsayin da annabi kai fa ka tuna kai ne kake kujerar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sai idan abubuwa suka lalace kaga abubuwa sun lalace tunda za a zo da wani abu muhimmi ana neman ka kazartar baka nan ya yadda aka ce to shi kenan a bashi a bashi waɗannan abu to ne da aka rika bashi kuma ita koma ta shi an bada sai ta dan rara ta ajiye ta ta rara in ta yi hidima ta hidima sai ta ajiye sauran in ta rara ta hidima sai ta ajiye sauran shi bai sani ba ranan nan kawai sai ta ɗauko kuɗi sun taru ta ce ga kuɗi saboda akwai wasu abubuwa da kuɗin nan ba sa isa a yi mana kaga akwai buƙatar mai akwai buƙatar zuma akwai buƙatar sauran abubuwa in muka ce mai ta sayan su da kuɗin nan ba zai isa ba to shine ranar da yake ragewa ba a sayan mai yanzu tattara su sai a ji a so mana da dan dama sai mu dade muna amfani da su zuma man gyada da sauran abubuwa yace ina kika samu su tace cikin waɗanda ake bani ne nake ragewa dan ba za su isa a sai waɗannan abun ba sai in rage sauran da ya rage in kuɗin sai in aje shine suka taru yanzu so da ka je ka so ka bada a so mana zuma a so mana man gyada da sauran abubuwa na gida sai mu dade muna amfani da shi kuma yace to ashe kudin da suke mamu yayi yawa hakina iya ragewa hakina iya samun rara sai koma majalisa ya ce kudin da ake bada a gidana sun yawa a rage saboda har na ga matata ta rage mana rara tunda an yi rara kuma sauran ya dauke su gaba ɗaya mai da su baitul mali waɗannan da ta bada so man gyaɗan da zuma ya ce ina a mai da ma gwamnati kayanta tunda babu abun nan to yanzu bai tare ba bai tare gidan ba eh sai zai tafi ina da ya rage to yanzu dai kai ka jawo ma ka je ka jawo ta ai haka din to amma ni dai abin da na sani za a iya tare iyali a hana su wani abin za a tare su in kuma an ki to dai za a je lahira kuma ba za a kyale mutane ba mutum ba zai zo ya ce shi ya bar abin nan ɗinsa ba tun ta aka yi cewa aka yi unsur a kaka zaliman au mazluman ka taimaki dan uwanka yana zalunci ko yana wanda aka zalunta ya ce aka ce mun gane mu taimake shi in an zalunce shi to kuma in shi ne a zalumi ya zamu sai ce in an zo zalunta shi in za a zaluntai ka hana a zalunce shi in ko shi ne zai zalunci ka riƙe hannun azzalumi ka hana shi zalunci shi ma ka taimake shi ko? sau da aka abin nan ne sau da aka da aka yi maganan cewa wala tansurannahu wannan wannan nasran ko kuma wala taqsurannahu al qasra ku tirsasa mutum ya bi gaskiya in kuna iyawa da karfin tsiyama ku sashe bi gaskiya shi sayyidina abubakar din ma cewa ni ma ta'atullah yace ku yi man da'a matukan ni ine ma Allah da'a yace amma wala in kunna saba ma Allah ko kuka ga na saba wala tuti'uni kada ku bi ni ku bi ni ne sabo sai kawai sahabai wani ya tashi ya ce ina ai mu muna tare da kai idan ka yi da'a za mu bi ka idan kuma ka kin da'a za mu dawo da kai daidai ko da takobi ba za mu kyale ka ba tunda dai kai kana kujerar manzon Allah in ka yi daidai muna tare da kai in muka ga ka bauɗe za mu dawo da kai kan daidai ko da takobi ya ce alhamdulillah na gode ma Allah da ya bani waɗannan mabiya wanda za su bi ni in ina kan gaskiya in ba na kan gaskiya za su dawo da ni kan daidai ko da ƙarfi to kaji ya ka gani alamin ciw lauya yau babal yau babban lauya ga babban lauya da ya yi shiru guda ce da kare ai mun ga har ya karkata shi ma zai zubo nashi eh eh wala eh inda ake shari'a ko ta mu ma so muke yi so muke mu gane abu malamin sosai lauya ba ka ce komi ba babban lauya na? ɗauki ke da ya yi lauyin ce kaji ya ce wanda ba lauyoyi ba za zuwa waki, eh to ba wato mal'aminin ka kalli bannan da ake ne na san ka sani abinda ake ya wuce hankali ne ya wuce tunani ya wuce tunanin abinda dai muke ji ya wuce tunani bai kamata a bashi haka ta tafiya haka ba amma dai duka ba maganin muke nema ba Allahu musta'an amma dai maganan karatu ne ma ka abu in ba ka ba ma mun ce za mu ba ruwan mu da su ko to shikenan mu bari amma wani abun ya ɓaci kuma gaskiyar magana ranar da aka ba kujerar nan muna tsoro abin da zai biyo baya Allah ya ba mu mafita dai la sauƙaƙe ta to da haka wannan shine abin nan su to ni ko na san dai mutum mutum yau komai ya ce ba ruwan shi mutum yana zanne ga an zo an kudin da matar shi ko an da ƴaƴan shi an tafi da su kuma mutum ya ce ba ruwan shi ko ya ce ba ruwan shi a hili a zuci ba ruwan shi za ka damu ba ba damuwa ba zai yi ba ba zai yi ba haka ba ne ba zai yi ba Allah dai ba mu mafita fa inda Allah maghanim kaseera ka ina na koma ma na tafi ma wani wuri daban har fasalin har babin din na canza to mu dawo baya ko bayan ai gaba na je da yawa ashirin ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya muke babi ne da ko sau da aka na gani sau da aka wannan shi ne so aka ce wannan shi ne saboda aka dole ne a kalli waɗannan kada ka kalle su aifin na nahu wa fi nafsul bashariya a na koma baya ai mhm. wa ya'lamu anna at-tajarrud min hadha kullihi yataju ila jihadin shakin mutum ya watsar da waɗannan abun gaba haɗaya a ce yau mutum ya kai ba sani ba sabo ba maganan iyaye ba maganan dangi ba maganan abokai ba maganan kaza ba maganan kaza abin nan sai wanda Allah ya so tunda wani da aka yi magana da aka je wani wurin ya je ya ce ya kwace da aka dawo aka je aka gani waye ba aboki waye ba can mata waye ba can to kuma to duk daidai an kwace in ka'ida ne a bi ka'idar mana to da waɗannan abubuwan za ka zo ka gani to kuma fa mutum ya sani fa lokacin da mutum yake gani yana kan wannan abin shi ya yi haka kamar yadda wani ya ɓata na wasu wasu in sun zo su ba za su ɓata na wani ba an dinga dawo dawar ke na wuri ɗaya wannan ya zo ya ɓata wannan ya zo ya ɓata wannan ya zo ya saita wannan ya zo ya rusa wannan ya zo ya ɓata a ita yi to yaushe za a ci gaba da wannan ba da za a ci gaba haka ya kamata a ce tsari idan aka zo mutumin da ya daidai an yadda a rusa barna in mutum ya zo ya kafa abin da yake barna ne lallai ba za a barna ta ci gaba sai a rusa ta a canza amma wannan ya yi daidai kawai don mutum ya zo ya tarar abin nan shi bai mai ba sai kuma shi ya balla shi kawai ce shi ma nashi zai sabo a nan fa garin akwai labarin da na ji wata rana mai ƙarfi duk da za a guntula kan amma matsala ne aka samu aka ce a wani wuri akwai insecurity aka ce to me za a yi a maganin wannan yin security a wurin nan aka ce gadget za a sau na security a kakkafa wuri kaza a sa kwamfutoci a sa na'urori masu hangen nesa a sa na'urori masu ba da report nan take da an samu ana samun wata matsala sai kawai ta sanar a ba da alam a gane yadda za a yi maganin waɗannan abubuwan aka ce gaskiya wannan shawara ce mai kyau shugaban nan aka sa ya sa hannu aka ba da maƙudan kuɗi aka ja ka sau kayayyakin na aka zube ba riga an kafa kayayyakin waɗannan na'urorin ba wanda a lokacin da aka yi wannan shawarwarin akwai manya-manyan cikin ai ba kai kaɗai ba ne manya-manyan cikin gidan nan da su aka yi shawara aka ce a sau waɗannan kayayyaki an so kayayyaki ba a gama ba a fara kafawa ba ma sai aka samu canji aka cire shi daga kujerin aka kawo wani sabo aka sa me kamata ya da ya zo ga waɗannan kwamiti a zo a zauna ce dama ga kayan da aka kawo sai ce shi san bai da wannan ra'ayin kawai gaba ɗaya kayan na wasu kawai a banza aka zuba kayan nan saboda shi bai da wannan ra'ayin ya ce shi san duk abin da wane ya kafa shi ba zai yi ba hasali ma laifin kuma da kuka zamani da shi don haka duk na kore ku ya kori waɗannan ya kawo sababbi sababbi ka ce shi saboda aka shi ƙarin shi zai yi kayan security nan na nan aje aka shiga cikin wurin aka yi gaje-gaje da su aka ci cijjima mutane aka kakkashe wasu aka tafi da wasu wanda lokacin da an kafa waɗannan abin ko an yi haka nan ba zai ba zai muni haka nan ba amma kayan na nan an kashe kuɗin kayan na aje ya ƙi yarda a sa saboda ba shi ya kawo su ba ko ba basu da ba ta yi ba da amfani ba ta akai ba za su yi ba sababbi ne akai oda aka sau ya ƙi yarda a sa saboda shi ba ra'ayi shi bane fa haka za mu ci gaba sai a zauna da mutanen nan kayan nan wanda muka gani gaskiya mu wannan ba su yi ba ya kamata a yi ko kuma wani amma ba wai dan wani ya yi su ba shi wannan ya ce ba ya so to ba a son security ne to haka fa muke a wurare da yawa ko a ma'aikata ce mutum zai zo ya aiki mai kyau wani ya zo a bashi mukami ya zo ya aikin da ma kai baka yi ba ya gyara abubuwan da kai baka gyara ba amma kana can kana zagon kasa a kore a cire shi daga wurin to saboda ya bata ne ko saboda ya gyara ya gyara abin da ka kasa yi to mu ba ma son wai mutum shi ya tsaya wuri ya kasa yin abu wani ya zo yi da ya ga haka sai je ta zagon ƙasa sai an cire shi me yasa saboda wai shi yana ya cika ya cika iya yi to kai me yasa baka iya yin masar da kake nan ka yi da kyau yanzu an kawo sabo shi ya gano abubuwa ya zo kuma me yasa ba ake canji dama wannan ya rike an ga yayi ya kokarin shi ya kasa ba zai iya yin abubuwan nan ba ya kokarin shi sai ai tunani kai da Allah wa kuke ganin ku duba fa lokacin da za a je yakin Qadisiyya umar radiyallahu anhu da kan shi ya tashi ya ce wannan yakin shi zai jagoranci yakin nan saboda a lokacin nan turawan farisa da rome kisra da kaisara sun shirya sun yi haɗin gambizan sai da suka tara mutum sama da dubu ɗari da talatin kuma a lokacin nan kowane mutum ƙaranci yana da mutum biyar da ya ɗauko 'yan gidan shi ta ya faɗa banda shi wanda yake a gari aka gayyace su aka ce ku zo ku yi yaƙi a biya ku kuɗi kowa yana da masu yi mai hidima mutum biyar karanci sannan suka gayyato mutanen gari suka taso suka yi gangami suka ce sai sun fatattaka wannan kujere ta manzon Allah a lokacin Umar dan Khattab Umar dan Khattab ya tara sahabbansa ya ce wannan yakin ina ganin ni ya kamata ya zama kwamandan yakin nan saboda Umar dan Khattab an ba da labari irin shi ba iyaka ko duka ko wani abu bai taba dukan mutum ba sai ya karya shi dai zai doke ka sai ya karya ka saboda Allah ya bashi karfi Allah ya bashi kuma kun gani dai wancan matan kaula da muka yi magana kanta wannan ta cikin wannan uh, wannan suratul mujadala aka ce wata rana ta tare shi yana tafiya cikin sahabbansa ta ce ya Umar ya Amiral Mu'minin na san ka a Makka tun ana ce maka Uwaimir har ka dawo ana ce ma Umar har ka dawo ana ce maka amirul mu'mini la tattaqiyanna Allah ya Umar fi ibadillah lalle ka ji tsoron Allah dan na san ka kana yaro dan karami ana ce ma Umair ba yaron da ya taba dukan ka a Makka gaba daya tun kana yaro Umar yaro bai taba dukan shi ba in da yaro da yaro suka haɗu sai ya maki shi tun yana yaro ya taso ya zama Umar ba wanda ya taba bugun Umar aka kwana lafiya in dai ka ji wata magana to shi ya buge ka kuma in ya mare ka ko ya doke ka in ya mare ka sai ya zo da jini in ya doke ka ya nushe ka sai ya karya ka haka yake to naka yanzu kuma gashi ka zama amirul mumini kaga da can kana wancan kana wancan kana wannan ba kai to yanzu ka ji tsoron Allah akan bayin Allah ya zauna ya ta kuka suka ga yana ta kuka suka ce kai amma kin cutar da amirul mu'minin ya baiwa Allah ya ce kai ku yi kanku wannan matan ita ce Allah ya saukar da ƙur'ani saboda ita daga sama Allah ya saurare ta mu ba za mu saurare ta ba ai wannan koda za ta tsare mu ta dinga mana magana daga nan har zuwa faduwar rana to Allahumma illa mu rika neman izini ta bari mu je mu yi sallah mu dawo ta ci gaba da magana har sai ta gama tunda Allah ya saurare ta daga saman bakwai wane Umar ya ce ba zai saurare ta ba abinda nake so ku lura yadda ta tarbai ke ne wannan magana shi kuma ya koma yana cewa hehe ya umar kakanan ya umar laqad kunta ariyan da kai ba kowa bane kana yawo huntu tar alghanam kana kiyan dabbobi fa azzaka Allahu bil islam Allah tabaraka wa ta'ala ya daga ka da wannan musulunci la tattaqiyanna Allah ya umar lalle ka ji tsoron Allah ya umar aula ya azibannaka Allahu azaban shadidan ko kuma Allah ya ma azaba mai tsanani wannan kanshi yake gaya mawa ya koma kan mutane yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi tun kafin ai maku wazinu a'malakum qabla an tuzanu ku ai ku auna ayyukan ku tun kafin ranar da za a auna maku wa tazayyanu lil ardi al akbar sannan kowa yayi shiri dan wannan gittawai da za a yi ta gaba daya yawma tu'raduna la takfa minkum khafiya ranan da za a gitta kowa a ran nan ba abin da zai boyu wannan shine wannan Umar din kuma shine wancan Umar din Amirul Mu'mini. dan haka da ya zama haka sai ya gaya masahabbai cewa abin da ya kamata yi zai je yi wannan yaƙi da kanshi shine kwamandan yaƙi sahabbai suka yi shawara suka ce kakkaje saboda idan aka rusa ka an gama rusa mu ba wanda zai yi abin da kake iya yi saboda haka ka bari ka tura ka zaɓo a tafi wajen yaƙi in an zaɓo wajen yaƙin nan kai kuma ka tsaya ka tsare mana gida in an je can an buge mu sai ka shiryo wasu ka turo mana in an je can an buge mu ka shiryo wasu ka turo mana sannan kuma kana raye kana roƙa mana Allah saboda haka mu haka muke so sai ya ce to wa kuke ganin zai iya yin irin wannan zai ɗauki wannan mas'uliya suka duba cikinsu suka ce ba wanda zai iya yin wannan sai sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu suka ce ka san matsayinsa wajen yaki, kuma ka san matsayinsa baffan manzon Allah ne kuma yana daga cikin wanda suka musulunta farko saboda haka su suna ganin shi ne zai iya ɗaukan wannan nauyi ya ce aje a gaya masa kawai an naɗa shi aka je aka same shi ba shi da lafiya ma rure sun kwantar da shi ma gaba ɗaya bai iya tashi aka je aka gaya mai ga abin da ya faru an yi zama a majalisa baka nan ga kuma abin da majalisa ta zartar an naɗa ka kai zaka je ka jagoranci wannan yaƙi ya yunkura ya tashi ya ce sam an wata ali amirul mu'minin an gama a kawo abin hawa aka kawo abin hawa aka dora shi tafi gaban amirul mu'mini ya je masa wasiya ya ce ka tafi ka hau kada ka rudu dan kana na farko wanda ya musulunta kada ka rudu dan kana bakon manzon Allah kada ka rudu dan kana cikin zababbi ka tafi ka yi abu irin wanda manzon Allah ya kafa mu akai ka sani duka mutane bayin Allah ne kuma Allah shi ne Ubangijinsu suna fifita wajen lafiya suna fifita wajen kuɗi ko wajen matsayi ko wajen abu amma fa suna samun abin da ke hannun Allah ne bai ta ta hanyar yi ma Allah biyayya na haka ka tafi akan wannan alarisilika ka je ka tafi akan wannan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya baka sa akan wannan tafiya da haka aka tafi kuma da a lokacin cewa aka yi kabbara sai maruru ya fashe saboda bai ma iya zama amma kai jagoranci yakin kadisiya shi yasa shine bardan da aka yi mai suna da batsalul qadisiyya yaje da ya bido Allah ya dogara ga Allah me ya faru har sai da ya tafi akan ruwa da aka je yakin suka yi yakin qadisiyya bayan sun ci nasara yace a ci gaba da tafiya lokacin ba abin hawan ruwa ya zo ya ce za a yi sallah a duba mai da daddare ya sahabbai suke aka gaya mai ya ce alhamdulillah gobe da safe bayan sallah hantsi kowa ya sallah raka a biyu in na yi kabara na hauruwa kuma ku kabbara ku hauruwa aka suka taka da dawakai da raƙuma aka taka ruwa ko fato bai nutse ba bisa ruwa suka taka Wani sun bi Allah suka taka ruwa har aka kai ƙarshe aka tambaya aka ce ba wanda yake da matsala ba wanda ya aka rasa ko dukiyar shi ko raƙumansa ko wani abu wani ya ce ni ne kawai ban samu kofi na ba ta sulle wani ya ce ga ta nan na ga za ta faɗo na ɗauko ma ko kofi ba ta ɓace ba kuma sun kefa sun keta teku ba wai ruwa tafki ba teku suka taka saboda sun bi Allah ba ka adalci shine babban abu shi ke tabbatar da komai ya tafi daidai in dai ba za a yi adalci ba aka kyale mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce mutane kowa ɗaure da ya gada ma yanzu muka fara shan wuya wallahi yanzu ka fara shan wuya kowa yadda ya gada ma a kyale kowa kuma yadda ya gada ma a yi shuru abin mutane kowa ya san yadda yake so ba daidai ba ne ya fito ko za ka wannan shi ne to wannan tsayawa wannan matsayin abu ne wanda yake da wahala wannan wannan wannan kulluhu ya taju ila jatin shakin ai jihadun ne lissu'udi yana da wahala hawa ila hadihil qimma har zuwa wannan ƙololuwan a haucan abu ne mai wahala ala sufuhin a akan dutse wanda yake mai santsi kai ne ana so ka hau ko kololuwan dutse ba abin takawa kuma ga kan dutsen akwai man yada ko injin oil kuma ana so sai ka hau ya kake ganin zamiya za ka zamo shine nan kamar an ce ne ka ɗauka haukan wani dutse mai ɗan karan santsi kuma kai ma kana riƙe da kayan santsin la ta ta'allaqu fihi nafsu bi shay'in illa bi hablillah ba yadda za a yi rai ya samu ya je wannan wurin sai da igiya daga Allah sai in Allah ya ba mutum wata igiya Allah na zuro ma igiya ka rike zaka gan ka daras bisa wancan dutsen amma hawan shiga santsi ga mai ga an zuma mai a ce ka kama dutse ba ciyawa ba icce ba komi ka hau sai da igiya Allah to kama ka waɗannan abubuwan suke watsi da su mutum ya ture su sannan ya daidai kamar ka ce ya hau kololuwan dutse ne dutse mai santsi ga kayan santsi tare da shi innahu da'ul ladina amanu kira ne ga waɗanda suka yi imani da'ul lahum bi sifatihimul jadida wato kiran su ne an kira su ne da sifar su wadda take sabuwa wa hiya sifatuhumul farida ita ce sifar su wanda babu irin ta sai su ba mai ita sifatuhum allati biha na sha'atan ukhra wanda wannan ita ce sifarsu wanda da ita ce aka yi masu wasu irin tasowa ta daban suka bambanta da sauran mutanen da suke cikin su ada domin imani yana canza mutum daga kowa ya koma sai dai irin shi wa wulidu ay miladan akhar aka yi masu wasu sabuwan haihuwa shi yasa ibnul qayyim sai ya ce mutum haihuwa biyu ake mai haihuwa tabi'iyya fitriyya akwai haihuwa ta ɗabi'a ta fitra wanda aka yi wa mutum to yana buƙatar haihuwa ta ɗabi'u wanda za a ce a canza mai a bashi ma'aluma a bashi ilmomi sannan a nuna mai Allah a nuna mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kankama wannan hanya ya rike ya bi da gaske to ya samu haihuwa ta biyu in aka ban mutum a haihuwar shi ta ɗabi'a da ta fitira ba yadda za a yi kirki ya fito wannan shi ne su ma saboda haka an masu wannan kuma sun samu wannan da wannan sifa tasu an haife su wa wulidat arwahuhum aka haiho jikinsu aka haiho rayukansu wa wulidat tasawuratuhum tunaninsu ma da wannan yadda suke tsara abubuwa shi ma aka canza masu wa wulidat ahdafuhum wa mabadi'uhum sannan aka haifo masu manufofi da kuma ƙa'idojin tsarin rayuwa wa wulidat ma'ahumul himma aljadida sannan aka haifo masu da wata irin himma sabuwa allati tanatu bihim wanda ta dace da su daidai da abin da ake so والأمانة العظيمة التي وكلت إليهم وكما أمانة من جرمة وند أكباس أكجد انت تزوى قريس أمانة القوامة على البشرية أمانة ود ذات سيح أكن زمن سنة أدم شكيها يا أبن دي كماتا والحكم بين الناس بالعدل فننكم هذا hukunci tsakanin mutane da adalci ومن ثم كان لهذا النداء بهذه الصفة قيمته dan haka ne wannan kira da aka yi da wannan sifa yana da wani irin matsayi nashi babba babban matsayi wa kana lahu ma'ana kuma yana da ma'anarsa ta musamman sai sa aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka ba da gaskiya ayyaman amantum billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula ay fa bi sababi ittisafi bi hadhihi sifa kad ittisafuhum bi hadhihi sifa ta dalilin sun sifantu da wannan sifa ne kana hada taklifu bi hadhihi al-amanati al-kubra wannan yasa aka dauko masu wannan babban aiki aka dora masu wannan babban aiki da wannan amana babba innaha amanatul qiyam bil qist shine amanan tsayuwa da adalci ku jadda bawan Allah nan ke magana malam kuma wannan abin littafi ne da ya rubuta da ka yana cikin kurkuku ma bil qist ala yatlaqi fi kulli halin wanda an ce da adalci kuma adalcin kai tsaye a kowane hali ake ciki wa fi kulli majali kuma kowane bangare wa yau ina dan Borno ba yana zuwa ran alafin zuwa na kwana biyu zo ko to Allah ta lafiya Allah amma yana zuwa yau ko eh mu gaishe wa gaskiya kwana biyu mun ga dan Borno ba eh bari ta kai za mu tambaya <laughs> to to za can Allah za da lafiya na za ka da yi to to to da kyau eh, ya kamata a bincika tun da ranakun da ke zuwa bai zo ba ala itlaqihi fi kulli hali akan wannan kowane wa fi kulli majal al alladhi yamna'u al wa zulm wannan shine adalci wanda ke hana zalunci na raba jama'a da zalunci na cuta wanda zai cuci haƙƙin mutum fil ardi a cikin ƙasa wallazi ya al-adla bainan nas wanda yake ɗaukan nauyi yake tabbatar da ya tsaye da adalci tsakanin mutane wallazi yuti kullari haƙƙin Haƙƙahu, wanda yake ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa ku ji minal muslimin wa ghairil Musulmin, da musulmi da wanda ba musulmi ba shine magana adalcin da zai ba kowa haƙƙinsa musulmi ne ko ba musulmi ba hasabatun ko lillah ina ku yace saboda me wa ta'amulan mubashiran ma wanda duk in an yi wannan mutum yakan yi ne yana tsammanin saboda ya yi shi saboda Allah ya yi ne abin nan ne an tsara an yi shi kawai saboda Allah wa ta'amulan mubashiran ma'ahu mu'amala ce kai tsaye ake tare da Allah la lifi sabi ahadin ba dan saboda wani ba in za ka yi adalci kai ma kowa adalci ka bashi ba don shi kake kallo ba kawai kana yi ne saboda sakamako na Allah baraka wa ta'ala ba don wani ya ji daɗi ba ko don kada wani ya ji daɗi ka yi ne don kawai in ya yi daidai kawai kai daidai kake nema ko wani ya ji daɗi ko wani bai ji daɗi ba in bai yi ba kuma Allah kake tsoro ba wani ba wala li maslahati fardin ba dan maslahan wani ba au jama'a ko kuma wasu jama'a au umma ko kuma wasu al'umma ba don su kai ba ta yi daidai saboda ya samu abin nan wa daga ƙarshe kuma ya ji tahdid wal inzar shine akai gargadi aka jawo hankali akai wa mutane kashedi wal wa'id da kuma ƙyacewa da azaba min tahrifi shahadati wajen juyar da shaida kada mutum ya juyar da shaida ya faɗi rashin gaskiya ko ya goyi bayan mara gaskiya wal iradi an hadhihi tawjih da kuma kau da kai ga wannan fuskantarwa aka jawo hankali aka ce wa in talu aw in kuka juya kai kuka canza abu kuka kau da kai kuka yin adalci kuka in shaida ta gaskiya fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to Allah tabaraka wa ta'ala fa ya kasance game da abin da kuke aikata mai ba da labari duk abin da kuka yi wa yakfi an yatadhakkara almu'min kuma ya isa a ce mumini yayi tunani kuma mumina ma ta yi tunani annallaha khabirun bima ya'mal wato Allah Ta baraka wata ta'ala zai ba da labarin duk abin da muka aikata abin da muka aikata da wanda muke tunawa da wanda ba mu iya tunawa da wanda kullum kowane duk wanda aka aikata na ranar da za a zo kawai a bayyana komi mutum ya ganshi. an ce mutum yana da littafinsa na rubuta abubuwa ɗari ba ɗaya kowane littafi iya ka kallon mutum kuma ka littafin nan zai zo cike da abubuwa ga sunan komi ga shi nan tangaram mutum ya mance kan nasu Allah tabaraka wa ta'ala asahu Allah wa nasu su mutane Allah ya tattaro komi su ko mutane sun mance wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا man da fa ya yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula haka zai haka zamu zo kowane mutum an matsala mai rahu. wannan abun nashi na ciki an sa mai a wuya komai an sa mai nashi na aikinsa ko an sa mai menene duk yadda zaka fade ka fade shi an sa mai a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyama za mu fito mai da shi ranar kiyama yalqahu manshuran ya ganshi gashi nan a baje an bude komi a ce mai ikra kitabaka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma hasiba yau kai da kanka ka isa hmm? na kafa banji ba kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban ko ka isa yau da kanka kai makanka hisabi ka bayyana yanda abin ne yake manin kada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda duk ya nemi shiriya yayi ma kansa wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda ya bata ya bata dan kanshi sakamakon abun kanshi zai dawo sannan ba haka nan wala taziru ziratu wizra ukhra kuma wata rai ba ta daukar laifin wata rai kowa da nashi kuma kunna na hatta na ba'atha rasulan sannan bayan haka nan ba mu ma kowa azaba sai mun aiko mai da dan sako an ce mai ga daidai ga ba daidai ba ya ki ya bi ba daidai ba shi kenan ya dama shi. haka za a yi kowa zai gana shi kowa zai ga aikinsa saboda aka shi yasa idan mutum ya gani shi ma ga komi da komi ya ga an zo an baje komi sai ya ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahadan sannan an zo ranar lahira idan mutum ya ga littafin komi cike ga rubutu nan ba iyaka ya ce mali hadal kita wai me ya samu wannan littafin ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha baya kyale karamin laifi da babban sai ya tattaro su komi sai gashi waje ma amilu hadiran kowa zai ga abin da ya aikata gashi nan a halarce ka kulle daki ka bude ka je ina ne ka tafi wata duniya ka tafi wata ƙasa ka yi kaza ka yi kaza duka dai wa wajadu ma amilu hadira kowa zai samu abin da ya aikata gashi na a halarci a littafin nan wala ya yazlimu rabbuka ahada ubangiji tabaraka wa ta'ala baya zalunta kowa Allah ya fi karfin zalunci to da ka kowa ya shirya wannan rana na fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana to da nan ake so wa yakfi an mumin, almu'min mu'mini yayi tunani annallaha Allah khabirun bima ya'mal Allah yana sane da abin da muke aikatawa yastashira ma wara hadha saboda mutum ya ji a jikin shi ya sa ma jikinsa jin abin da zai biyo baya tunda aka ce Allah na sane da abin da muke aikatawa to ka sa ma jikinka me zai biyo baya min hadha ai ai wara hadha min tahdidin khatir akwai gargadi kenan mai tsanani yartahi yartajifu ai lahu kiyanuhu yartahi ko yartajifu wanda zai sa mutum ya ji tsoro ya yi duk tsarin mutum ya sa mutum ya ji tsoro ya tunani wannan shine magana wanda wannan babban malami ya fi zilalil qur'an sayyid Kutub, juz'i na biyu shafi na ɗari bakwai da saba'in da hudu ko na ɗari bakwai da saba'in da shida bi tasarrufin wa an ɗan juya maganan kuma an takaita na tafi bi hada العسل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين